Ashirin da bakwai ga watan ramadan shekara ta 1432 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi daidai da bakwai ga watan agusta na shekara ta 2011 muna nan masallacin sidna <clears throat> abu huraira radiyallahu anhu da ke unguwar polo club a nan garin sokoto kuma za mu ci gaba da tafsirin suratul ma'ida insha Allah idan baban ta ba je mun kammala tafsirin aya ta uku a cikin wannan sura ayar da a cikinta tabaraka ta'ala ya nassi kan cewa ya kammala addini kuma baya bukatar a yi wani shishigi ko kauɗi a yi masa ƙari a cikinsa kuma mun yi cikakken bayani wanda ya nuna kenan al'ummar musulmi wajibinta ne ta dawo ga alƙur'anin nan wanda yake da kuma dawo ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi haka za a samu haɗin kai amma barin alkur'ani da sunna mu kama bin son rai to a kullum shi yake sa mu rarraba kawunan mu su zamo daban-daban kuma al'umma ta zamo wato kungiya-kungiya ta zamo gungu-gungu mu zamo kanmu ba a haɗe ba su babu abin da zai haɗa kanmu sai wannan addini na gaskiya shine littafin allah da sunan manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin bayanin jiya mun ji cewa mutum na iya kawo hujja ta aya ko hadisi amma yanzu bai yaza su inda suke ba haka idan aya ce dole a tabbatar da an dora ta inda magabata suka dora ta idan kuma hadisi ne abu na farko a tabbatar da ingancinsa domin ba kowace magana aka jingina ma manzo Allah ta tabbata bayan an tabbatar da magana ta manzo Allah ce kuma a fahimce ta yadda manzo Allah ya fahimtar da sahabbansa ita kar mu ɗauko magana ita ma mu bata wata ma'ana ta tsorai to nan na daga cikin abubuwan da al'umma na buƙatar sanin su domin a samu haɗin kai ya Allah kai mana dace Allah ka da kan al'umma ka raba mu daga rarraba za mu tashi daga kan aya ta hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون الحساب يسألونك ماذا أحل لهم سنة تنبير كمينين أكهل التامس قل أحل لكم الطيبات كتي دؤ أبن كو دؤ أبن دادي دؤ أبن قري أنهل التامكم أدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أرضاه shi mu manzo Allah wannan tambaya yace muna farauta muna amfani da karnuka muna amfani da sauran dabbobin da ake farauta da su sukan kamo mana wani lokaci sun ci wani lokaci ba su ci ba <clears throat> manzo Allah kai mana bayanin menene Allah ya halatta a ciki sai Allah ta'ala ya ce abinda an na shi an ka halatta wannan aya sai ta zamo shamila ce jami'a ce uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk abin kwarai to ya zamu gane abin kwarai shine mu ga Allah ya halatta shi kar ka ce za ka yi amfani da naka dandano na gano wannan abin kwarai ne wannan ba na kwarai ne ba domin ɗanɗanon adam iri iri ne yakan bambanta kuma galibi abin da ke sa ka ya kasance shine abin da ka saba da shi ko ka isko ana yi yanzu ka tashi da sakkwato ka je mai duguri misali yanayin abinci sai ka je ya canza baka sai ka ji abincin su ba ya da daɗi ba abincin ne ba ya da daɗi ba sabo ne baka yi shi ba to idan ka tashi gaba daya misali ka ce south africa ko ka ce indonesia ko ka ce thailand ka je wuraren da gaba daya ɗabi'a su daban da taka to kaga kenan ashe bi'ar ka ita ke sa ka ce abu na da daɗi ko bai da daɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam an kawo naman damo ya ce bai ci sai sabai suka ɗauki hannu ya ce ku ci hannun ku bai da matsala da kai ba baka ci bai ce eh ƙurai sha ba su cin damo da haka duk mahillaci ya ce bai cin akuya ba shi nuna akuya ba ta da daɗi ba ko ba ta da kyau ba ko ba haka ba ba haushe ya ce bai cin ganda bayar bai sai ji daɗin abisa to zauƙin mu ba shi ke nuna abin ƙwarai ba a zauƙin shari'a shari'a ita ke ce mana wannan mai daɗi ne wannan mai kyau ne wannan najasa ne wannan tsarkakakke ne zaka abin da shari'a ta halalta shine at-tayyibat da amma kuma muna iya lura wannan aya sai ta zo bi kalamin jami'a sai nuna kenan duk abin da shari'a ba ta ware mana shi ta ce bata ta hana mu ba to mai kyau ne don haka can baya Allah ta wa ta'ala sai ka abubuwa guda goma ce hurrimat alaikum maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairi har zuwa karshen aya don haka abinda Allah bai haramta ba halal ne abin da ke ƙara ƙarfafa wannan shine cewa ubangiji ya yi nassi kan cewa don mu yi duk abin da a sama da ƙasa duk abin da ka gani wanda kaka iya kai gare shi naka ne haka duk dazuzzukan nan da ba mu amfani da su namu ne bari su kawai muka yi duk abin da ke cikin teku abin da ke cikin gulbi na dabbobi masu amfani namu ne duk abin da kake iya sarrafawa naka ne itacen nan da 'ya'yansu namu ne dabbobi da Allah halitta duk namu ne sai wani sai kawai wanda Allah ce ban da wannan wanda shi ke nuna fadin shari'a musulunci kuma shi ke nuna rahamar Allah a gare mu yan adam da ni'imar da ya gare mu shi yasa tabaraka ta lakita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar wannan a suratu eh, annahal ko suratu ibrahim to a suratu nahal sai Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu Allah la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim malam ina jin ba haka bane wanda nace da ta ce nahal wannan ita ce suratu ibrahim kai al-rahman ko duk wanda kuka so ku kirgi ni'imomin Allah ba ku iyawa wa in ta'uddu Allah. la tusuna duk wanda kuka so ku kirge nemomin Allah ba ku iyawa sai Allah ce inna insana la zalumun kafa lalle dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan mutunci a daya ayar da Allah ya ce duk wanda kuka so ku kirge nemomin ba ku iya sai ce inna ma la ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jin kai wani zai tambaya ya aka yi nan aka ce dan adam mai mutunci nan aka ce Allah mai gafara kuma duk magana guda ɗaya ce sai mu ce eh daman akwai ni'ima ita ce waɗanda da'awa da Allah halitta ya bamu akwai wanda ya ni'imar shine Allah akwai mu masu amfanuwa da ni'imar mu ne waye mu ne banu adam to kaga sai Allah ta'ala ya ce ita dai wannan ni'ima yawa gare ta kuma ku masu amfanuwa da ni'imar nan ba ku san iyakar ta ba duk wanda ku so ku kirge ta ba ku iya ba ta bangaren ni'ima yawa gare ta da ɓangaren mu masu cin ni'imar ba sai Allah ce ya zalo mu kafar mutunci gare mu da godiya to da muka ki godewa sai ya ni ni'imomin a shi ko ta ɓangaren sa gafuru rahim kun fahimta su ni'imomin Allah yawa gare su gare mu kuma a cikin su sai ya gwada mana abuwa da hikima duk abin da yake Allah ya yi shi don ka sai ya hore maka shi yanzu ka dibi girman raƙumi sai yaro karami ya daura masa yankiya ya jawo shi don ya durkusa ya kwanta ya ɗora masa kaya ya ɗaga igiyan nan sai ya miƙe tsaye ya ja shi ta inda yake so yana iya haka da maciji ta diba maka gani duk wanda ya so ya sauya ya juya maciji akwai wahala sai dai duk da haka akwai wani bangare da duniya da suka Allah ya hore musu maciji kamar Thailand misali wanda kasar kana kamun kiya ka suka yi da maciji kuma su yi ta wasa da su. su kamo shi su zare wannan dafin da Allah ya samu shi duk maciji duniya na da dafi amma sai su kamo shi su matse bakin kana gani sai a sashi ga kwalba kuna gani rtb suna gwada ko to hikimomin Allah ke da ni'imomin da ya gare da haka duk abin da yake bisa tudu da wanda yake cikin ruwa halal ne gare mu sai dai malamai sun ce a'a banda wanda ya ni. wanda yake rayuwa tudu ya rayuwa ya rayu teku wannan ba a cinsa kamar maciji kamar sulhafa ya sunanta kwaguwa ita ce kwaguwa ko tana rayuwa tudu ta da teku ni ba ita nake nufi wannan mai kurkunu kunkuru <laughs> abinda babu da yawa sai ka ga ya bace ba san shi ba na taba kama shi da kai na daji an yi kano da gani ba muna tafiya kawai da gashi kan titi na za a kai fatin kuma da ɗauko shi kana da shi yanzu da ma bai da yawa duk sakwata mutum na kakiyo ne lokacin da muna firamare nan kusa da gidan marigayi malam babi allah ya ji kansa na san akwai wani kunkuru kato ya yi kusan girman mutum ba sani ko yana na har ya shekara nawa kenan eh 74 eh, nawa kenan <laughs> shekara ta siye da ɗalibin da kaga hikimar allah to ba a cin namansa duk abin da yake rayuwa cikin ruwa ya rayu waje ba a ci kamar kwaɗo ba a ci to duk irin waɗannan ba a ci amma za ka iske akwai masu cin su saboda kaga su za su ce maka ai daɗi gare shi ai abin kwarai ne amma shari'a ta ce ba abin kwarai ne ba ya da daɗi ba ya da kyau ko da ka gan shi abin kwarai akwai wata illa tare da shi wanda shari'a ta san ta maka sani wa ma allamtum min al-jawarihi mukallibin da Allah ya bada gaman biyar Amsa ga tambayar da Adi ibn Hatim yayi sai ya zo da keɓantacciyar amsa sai ce da abinda kuka karantar min aljawari na karnukan farauta aljariha wato abinda yake yake farauta yake kamowa kamar da Allah ta'ala ta wayala ma jarahtum bin naha ai ma kasabtum ma amiltum to alkawasib waɗanda suke kamo dabba don haka eh, in ka ga dabbar daji ba ka iya cin mata sai ka yi amfani da naka kare wanda ka koya masa sai ka yi bismillah ka aika shi sai je ya kamo ta ya wuntsular da ita ya farce ta har sai ya kashe ta to wani lokaci za ka isko wannan dabba ta riga ta mutu wani lokaci za ka isko ta garanta sanda ka isko ta garanta to sai ka yanka to san da baka isko da rai ba sai Allah ce ya halalta muku ma allamtu min aljawarihi abinda kuka karantar da karnukan ku ba kare da ke farauta ba akwai dabbobi da dama wasu ba rike sunayen su ba to in ya kamo bisa ga ka to Allah ya halarta muku mukallibi kuna masu karantar da su To allimuna hunna mimma allamakum Allah kuna karantar da su irin dabarun da Allah ya karantar da ku irin dabarun da Allah ya koya ba duk wanda yake kallon wasannin olympic zai sha mamaki ka ga da dan adam yake koya ma dabba abubuwa iri iri ka ga giwa an sa ta yin abubuwa waɗanda ba ta saba da su kuma dan adam zai bata umarni ta to inda yanzu zai baka tsoro ita giwar da ta koya ba ta iya koya ma diyarta tana buƙatar kai dan adam ka sake karantar da kuma diyar nan za ka gane wake da wannan mu kaɗai ne ya gana mu kaɗai Allah ya ba wannan basira sai ka samu kare ka karanta da shi yadda zai je ya farauta to in ya je abin da zai sa a gane don ka yayi zai shi bai ci ba tunda shi ma yana kama gobin da ya ci to in ka je ka tarar da ya dan taba ci to kan sai mu farauta ba kai yana amma in kai zai wa farauta zai kawo maka ita lafiya lau bai ci ba wasu malamai sun ce ba da fi idan ya sha jini akwai masu shan jini sai ya farce ta ya shanye jini don ta rage kuzari ya fyaɗe ta to sai ya kawo maka ita kuma yanzu in ka umarce shi ya tafi zai tafi in ka ce ya dawo zai dawo ga duk wanda ya nuna mai karantar da shi kai don haka shi ma ya kare ya zan malam ya koyi karatu don haka ya yi daraja yanzu abin da ya kamo ba mushe ne ana ci amma karin da abba malam ba karin da ajahili ba a koya masa farauta ba in ya je ya kamo abin da ya ci mushi abin da ya kamo mushi ne ku diba bambancin malam kare da jahili kare to ina ga yan adam hmm? da malam mamman da jahili yanku suna da mutu wasu <laughs> bambancin ba dan karami ne, in ya zan kare in yi malanta to dabba sa ba ta zama mushe to kaga malami darajarsa na dan adam ba karamar daraja ba ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kira su makanan annabawa suke gadon annabawa amma yaushe ne suke gadon annabawa in sun tsaya bisa ga karantarwa annabawa in suka bauɗe to wato maɓarnata ne ga da'awar annabawa Allah ta'ala ce fakulu bin ma amsakna alaikum ku ci abin da suka kamo maku kaga shi ya nuna amsakna alaikum ba ala anfusihim ba in ku suka kamo to ku ci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi cewa to zan tura kare na sai in ga sun dawo su biyu da kare na da karen abokina kuma ni nau kare na kira sunan Allah na abokina ban sani ba sai manzo Allah ya ce to karkace saboda baka sani ba wanne ne cikin su ya kamo kaga kenan karantarwar da kiran sunan Allah da aka yi su suka halanta mana cin naman da cewa an zo da shi saboda mu wadhkuru smallahi alayhi ku kira sunan Allah gare shi baka lokacin da zaka tura karin sannan zaka yi bismillah shi an madadin bismillah yanka da ake yi wattaqullaha ku ji tsoron Allah ga duk abin da kuke za mu ga da yawan hukunce hukuncen alkurani in aka zo da su sai a ce wattaqullah ku ji tsoron Allah saboda me saboda kana iya kokarin kai ma Allah dabara Allah ya haramta abu sai ka halarta ba karkashi ta wasu dabaru Ka yadda zamani yanzu ake yi duk da hanyoyin riba a kasashen turawa da suka ci gaba ganin tsarin musulunci yana da albarka da amfani sai suka rinka yin window conventional bank sai window na islamic banking sai a kwashi dukiyar islamic banki sai a sa cikin wancan banki a da bar ko nan kuna nan kuna gadara bankin musulunci muke shi sa muna kira ga waɗanda al'abin ya shafa na bankin stanbic da ja'iz waɗanda su ne suke ƙoƙarin su yi implementing islamic banking to su tabbatar da an samu ƙwararrun malamai sun sa ido ga abin da ke gudana don ba a wa Allah dabara kuma duk lokacin da aka bi wannan hanyar da Allah ya haramta to bala'in nan da ya sauka ba ne yana iya kuma sauka wanda ya sauka ma masu hannayen jari bala'in riba ne kuma duk ya gami duniya tattalin arzikin kowa ya kasa amerika har yau bata murmure daga wannan bala'in ne ya mata ba Allah ya kara mata shi sai Allah ta'ala ce wa taqullaha inna Allah sari'ul hisab ku ji tsoron Allah ku sani Allah mai gaggawar hisabi ne hisabin Allah ba irin namu ne da yan adam ba gaba ɗaya zai mana hisabi cikin yini guda wani ya ce masa na Ali ya za a yi Allah ya yi mana hisabi duk taron mu gaba ɗaya yini guda sai ce kamar yadda yake arzita mu ba tare da muyi layi ba ko sai da mun Allah layi sanne ba mu arziki <laughs> to haka zai azurta mu gaba ɗaya ke azarta ba ko to gaba ɗaya zai bi da hisabi wato matsalar ɗan adam ita ce wani lokaci sai ya kamanta Allah da kansa babu gani ko gare mu mu yanzu misali abinda babba yake yi karami yana iya yin sa ci kuma kiti da can bayan masallaci babba ka samu yaro dan sakandare ss3 ka ce ya kawo maka shi da minti nawa zai nan take ko ba haka ba to samu yaro dan firamare tu ka ce ya kawo mashi ne zai yiwu amma a hankali a hankali kila sai ya awa duka hanyar kawo ko ba kawo. to kaga yanzu gare gare mu ke rafa dan adam babba da karami to kana kwatanta kanka da Allah inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawa da hisabi alim wa illa lakum اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات سألنا ساكي من sake maimaita يتعيون an halalta muku duk abubuwan kwarai duk abu mai kyau ya halarta gare ka don haka ba sai an gaya maka kalar rigar da za ka saba ba sai an gaya maka irin nau'in abin hawan da za ka hau ba ba sai an faɗi gini hawa nawa kawai aka buƙaci kai ba duk abin da kake so na rayuwa na jin daɗi an halarta muku matuƙar ba a zo da wani abin da ya ginta ma shari'a ba wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba su littafi su ne yahudu da kirista abincin su halal ne gare ku abokan tafiyar ku ne da ku da su duk kun yarda cewa sunan Allah ake kira wurin yanka wannan aya ba tana maganan ko wani abinci bane tana maganan abincin da ake yanka don shi kadai ne yake da bukatar a sadawa ne amma misali mangoro da ayaba da gwadda da na kayan gidan na musulmi duk ɗai ne ka ba haka ba da haka ba ana nufin abinci kowanne ba a'a ana nufin abinci wanda ke buƙatar yanka dabbobi ke sannan abinci wanda a halas idan kafiri yana cin alade ya dafa gidan shi kai ka ziyarce shi sai ya ɗebo za ka ci ba shi ake nufi ba a wanda mu gare mu halal ne to su idan suka yanka babu matsala sai ka ce wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku halal ne gare su a to yanzu su za'awa doka kenan cewa in mun ba su su ci menene hikimar kawo cewa abincin mu halal ne gare su kamar yadda abincin su yake halal gare mu wa zai gano mana sirrin abin da yasa Allah ya kawo wannan magana na wa alaikum assalam madalla don a nuna mu ya halarta mu saida masu kamar yadda ya halarta su saida mana ya halarta mu ba su kyauta ma kamar yadda ya halarta su ba mu kyauta banda wannan babu wata hikima da za ku iya gano a cikin wannan ana son tadabburin alƙur'ani lokacin da kake karanta alƙur'ani ka rinka tadabburin ma'anarsa arma in muka lura da Allah ta'ala ce kadai yayi wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum yayi shiru wani zai iya fahimtar ana nufin duk inda muka kansu da abinci mu kwace namu ne <laughs> ko fahimta sai ta wa ta'amukum hillu lahum kuma na ku halal ne sai a gano a to ashe in mun yarda ne ya kenan in mun saye ko mun saida ko in an ba mu kyauta ko mun ba da kyauta to wata hikima ta biyu ita ce a bambance magana abinci da magana auratayya kaga ga aure an yadda mu auro matansu amma an yadda mu aura musu matanmu a ba a yadda mu aurar da matanmu gare su ba saboda mi saboda mace in ta koma karkashin namiji tana iya samun matsala sannan mu muna mutunta annabawan su muna mutunta annabi isa da annabi musa har ma wanda bai ya zage su hukuncin kisa muke masa amma su ba su mutunta annabi mu to kaga in kana aure da ahlul kitab ita karkashin ka take ba za ta iya zagin annabin ka ba don darajar ka kai kai ba za ka zagi annabin ta ba don aqidar ka kaga an zauna lafiya to amma inda za a aurar da mace musulma ga ahlul kitabi rabbi biyar fusata sai ce da ke han muhammadu dan nan sai ya yi abin da ba a iya hankure shi kaga an samu matsala ke sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halalta muku katangaggu daga cikin mataye mummunai me ake nufi da katangagga a nan ana nufin mace da ta kama kanta al muhsana wadda ba ta zina ba ta shashanci wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum da wadanda suka kame kansu daga cikin matan ahlul kitabin da suke gabanin wanda aka ba su littafi gabanin da haka bacci in ba ta zina tana mummuna halalce mu buriya aure ta haka ma macin ahlul kitabi halal ne a aure ta akwai tambaya da tun shekaran jiya ka aiko ba a samu karanta ta ba jiya ba a samu karanta ta yanzu lokacin ta ya zo wani ya aiko tambaya cewa shin akwai wasu adadin shekaru da aka iyakance mana in muka auri mace kirista misali in bata musulunta ba wannan shekaru mu sake ta babu sai dai kai ka jawo ma kanka in har duk tsawon shekarun da kai da ita ba za ta iya musulunta ba to me riban zaman ka da ita matsala babba ita ce duk da yake an halarta maka ya kamata ka yi nazarin akiba sai da umar ya yi wannan magana sai da umar abin da ya kalla shine cewa ga mata musulmi zawarawa da yawa sai mutum ya je kawai wata ahlul kitabi dan tana fara kyakkyawa sai ya aure ta sai a bar namu su ta zawarci ce wannan matsala ce to matsala ta biyu ita ce wadda galibi yanzu muke fuskanta mutum ya je a wurin mace kirista ta haifi 'ya'ya uku hudu da shi sai ya mutu ya barta danginsa su yi su yi su karɓa 'ya'yan nan abin ya gagara in ma yana da dangin da za su karɓa in baya da karshen ta sai ta je ta rina su ko ta kai su coci a rena su na san wata matsala mai kamar da wanda ta faru a nan garin Sokoto kuma yayan gaba ɗaya yanzu suna coci a nan Sokoto wani abin da ya wuce shekara biyar ko shida da faruwa to a ƙasashen larabawa wannan ya fi zama matsala balarabe ya je ƙasar turawa ko karatu ko aiki ko ma'aikatan yan basi ne ko waye sai a wani baturiya sai sun haifi 'ya'ya zai koma ƙasar su sai ya rabu da ita ko ya mutu ya barta da su idan aka je kotun ingila misali ba ta baka yaya mace za ta ba ita kuma ba ta da bukata da su don ba ta iya renon su don matsala za su zama ta sai ta kai su coci a mata renon su kaga abdurazak ya taso da makka ya to ya haifan macocin ingila ya koma alheri ya yi ko sharri to da haka in za ka yi ka yi nazari mai kyawu ba galibi dai ka yi lokacin da misali kana fatar lalle wannan ta karkato kana iya musulun da ita kai da wannan manufar in kuma Allah ya sa mata riga ta musulun da sannan kai aure ya yi kyau amma shi ma sai a yi hattara ka aure wadda musuluncin ya ratsa ta ba kai ne kaɗai ka ratsa ta don shi kuma an taɓa samun wannan matsala a nan garin shi ya ratsa ta ba musulunci ba sai ta ce za ta musulunta saboda shi bayan da aka yi aure har da haihuwa abu ya daɗi mu muka yi jagorancin lalurar amma daga baya sai ta tsalle ta koma baya kuma abin zan da riga da matsala tsakanin su to kaga yanzu murtaddiya ce a da tana arin kitabin kirista ya halarta a wurin yanzu murtaddiya ana zama da murtaddiya to in aka rabu kuma ga zuri'a ta shi kaga dai matsala ta riga ta faru to Allah ta'ala ce ya halarta mana abincinsu ya halarta musu abincinmu ya halarta mana matansu ya halarta musu afon mai halarta mana ba su matan mu ba domin tabbatar da adalci to kaga da wannan shi yake nuna kenan akwai hulɗa ta arziki tsakanin musulmi da kirista hulɗa mai kyau me ya haɗa mu imani da Allah guda don sai wani ce to ai suna shirka suna cewa isa Allah isa dan Allah maryam Allah da sauran sai mu ce eh, duk da wannan dai suna da saukakin littafi daga sama canza shi suka yi shi yasa ba a haɗa mushriki mai bautan magiro misali ko mai bautan kabari ba a haɗa shi da wanda yake wato kirista suna da bambanci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ana makka manya-manyan dauloli biyu na duniya guda bautan wuta suka yi guda kirista ne sai suka yi faɗa tsakaninsu ita wadda a ta farkon wadda a test super power a wannan lokaci ita ce fari bautan wuta suke su kuma sakar su fafawa ingila wancan lokaci su ko kiristoci ne to da aka kara sai fes su fafawa suka murkushe ne biyu sai masu bautauta suka murkushe kirista sai zan musulmi ba su ci daɗi ba saboda mi saboda ahlul kitabin nan ruma sun fi kusa da su ga ƙida sai Allah ta'ala ya saukar da littafi wa aya wadda ana sura kai wadda ana karanta ta har yau ana sallah da ita domin yin musulmi albishir cewa kiristoci za su ci galaba akan masu bauta wuta ya ce alif lam ra alif lam mim gulibatin rumu fi adnal ardi Allah ya ce an rinjaye rumawa can can karshen duniya wahum min ba'di ghalabihim na fi bid'i sinin bayan an rinjaye su cikin yan shekaru kaɗan su ko za su mai da martani su yi galaba nan za ka gane muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da sauran yake magana ba Allah ya sauka masa shi wa ya isa manyan super powers da duniya suna faɗa amerika da ingila na faɗa kuma amerika nan tafi fi ƙarfin tattalin arziki tafi fi ƙarfin makami tafi fi ƙarfin soja tafi fi tashi ta tasiri tafi goyon bayan duniya ta burkushe ingila sannan sai ka tashi ka ce nan da 'yan shekaru kaɗan ingila za ta zo ta murƙushe amerika waye sai faɗi wannan magana ba da wahayin allah ba sai allah ya ce amerika wancan lokaci za ta sha ƙasa kuma sai ce fi bid isini cikin yan shekaru sai da na waka sai rihabi da wani ya ce to ga kuɗi nan idan aka shekara biyu rumawa ba su rinjayi farisawa ba ka ɗauki kuɗin nan na baka in su rinjayi su ɗauki a biyu sai wanzu lati a bid isinin allah ce kai su tara don da biyu zuwa tara so haka kai su karshe da baka san wannan nawa Allah ka rige to sai za a cikin shekara bakwai sai wanda abin ya faru sai ga ruma su rinjaye farisa sun murkushe su sun yi galaba a kansu alkur'ani ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba to sai Allah ta'ala ce wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah radda duk rumatacci farisa radda duk kiristoci sun karin jami'a ba su bauta wuta mummunai sahabban manzo Allah za su yi farin ciki da nasarar da Allah ya ba su ki jama'a Allah ya nuna akwai zamantakewa kwarai tsakanin da su ko bai nuna ba haka matukar ba su suka fara ba ba yadda mai tashi hankali da su ba abin da ake bukata a tsakanin mu fahimtar juna saboda me saboda mutane ne masu saukin jawuwa zuwa ga gaskiya ba irin yahudu bane la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku mummune ba su da makiya na gaskiya kamar ba yahude da mushriki wannan su kullun cikin adawa suke da mu'mini sai Allah ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dan me Allah ce dalika bi anna minhum qissisi da wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سألت سكر سباس تورين كي suna saurin jawa zuwa ga gaskiya a kullum kirista nawa ke musulunta a duniya ba su da iyaka to bai hudu nawa ke musulunta babu tun daga radda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi zuwa yau dinnan da muke magana bai hudu da ya musulunta duk kirgagu ne ba su kai rabin wanda ke zaune cikin masallacin nan a kullum sai an samu a america kawai kirista 500 su musulunta haka kowane wata Da haka akalla mutum dubu shida kirista ke musulunta amerika ko wace shekara wannan shi yasa addinin musulunci ke tada musu da hankali suna da na yaƙa cikin gidajensu suna ta suna ta musulmi larabawa yan ta'adda musulmi yan uwan bin laden to ga bin laden nan na tashi cikin gida kuma nan an kayabe shi da ya girma kuma yana da nationality full 220 ba yadda za ka yi ka canza shi da shi yasa hankalin su ke tashi yasa kullum in sun bullo da wannan hanya ta faɗa da shi su bullo da wannan hanya in sun ga wagga ba ta yi su yi ga wagga sun dai suna can dai sun mai da hankali ga middle east ƙasashen lara duk sun hargitsa su gaba ɗaya yau an gama da iraki an faɗa libya kafin libya ta gama faɗuwa ana can syria ana zazzaga ana can yemen waɗannan abubuwan wahayi ne daga amerika kar ce wai neman canji neman canji na gaskiya ba da juyin mulki ake yin sa ba inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abin da ke sa a samar da canji mu mu canza kanmu yasa ga duk wanda muka yi ta yi lokacin zaben nan da ya wuce don ba mu gyaru ba sai Allah ya ba mu gyara don ba mu canzo ba sai Allah ya ba mu canji mun hito mun ce a yi rajista an hito an yi kowa ya riƙe katarsa makamin ka ne ko ban faɗi haka ba ku je ku je ba musulmi ku kasa ku tsare ku raka ku jira to an kasa an tsare an raka an jira amma ba a ci ba saboda me saboda ba mu cancanci canji ba karaɗe sai mai gaskiya amma kai makarici ne sai adili kai mahimmanci amana ne da ya za a yi misali shugabanni na kwarai mu san na kwarai ba haka abubuwan da suke faruwa middle east muna roƙon ubangiji ɗauki sarki ya sauyar da su zuwa ga alkhairi amma mu sani daga waje aka shirya su zauna aka yi aka planning su da daɗe kuma suna nan suna faruwa yadda aka tsara su allah ka yi musulunci da musulmi kariya allah ta'ala ya ce والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن an halalta muku tsararrun mata waɗanda ba su zina mummunai da tsararrun mata waɗanda ba su zina daga cikin kirista ko yahud amma idan kun ba su jingarsu idan a taitumuhunna ujurahunna in kuka ba su jingarsu a nan sai allah ta'ala kira sadaki jinga wannan shi ya nuna kenan macen da za a aura ita kadai ta cancanci abin da za a bata na sadaki alhakinta ne iyaye ba su da haƙƙi a ciki dangi ba su da haƙƙi a ciki kowa bai da haƙƙi a ciki alhakinta ne ita ake so ta mallake shi don haka sai aka ce ku ba su kaga kenan in aka ɗaura aure sai ka zo ka sallama ka ce ina tun ba ce ga ta ce to ga sadaki tana karba to ita dai aka ce yawa don haka ko da ba direct ka bata mutum ya dawo gare ta sai a ba liwali ya kai ma waliyi wali shi kuma ya kira uwarta ya miƙa mata ita kuma ta kira ta ce to ga sadaka ke an kawo kaka za a yi sai da ce wallahi yan nato ni da kayan kicin ne kaso sai ce fati a sau kayan kicin alhakinta ne ita ke da abinta muhsini na gaira musafihi Allah ya ce ku yi aure kuna masu katangance kanku daga zina gaira musafihin ba kuna masu sakin kari kuna karuwanci ba wala muttakhidhi akhdan ko kuma kuna dandi wala muttakhidhi akhdan ba kuma kuna rikon girlfriends ba wani ya tambaye ni akwai girlfriend cikin Qur'ani ce kwarai ga ta nan wala muttakhidhi akhdan akwai boyfriend kuma cikin alqur'ani wala muttakhidati akhdan wato wanda wanda ya zama dan dandi shine wanda ko ina tarewa yake yi in ka je kaduna za a ga akwai tituna da full light titunan ba su da fitila amma kowa zo da full light yana dinin watsaye haska in fara yake so doguwa in siririya in katuwa ka kaura sai ya ɗauka ta wannan su ne musafihi ƙazammai yan dandi shi kowace takara ɗauka ya kai to sai na ce wala mutakhidhi akhdan ba kuma ba surkun girlfriends ba shi ko wannan guda ɗaya ce a makaranta iya kashi ita hostel ɗinsu take zuwa ɗakin shi take kwana dan makaranta ne ko kuma a cikin shiya akwai ɗakin samari yana da yarinya cikin unguwa take zuwa ɗakin tana kwana da shi shi mai zama da kowa in ba ita ba wannan wani shi ne suke ce ma abc b abin nan abstinence b menene B faithful sai wani c ban faɗin wannan to bi faithful din nan wai ka samu girlfriend guda ka tsaya gare ta ko biyu ko uku ko bakwai duk suna da ba sai Allah ta'ala ce duk haramun ne sifa dandi haramun ne ittikhadul akhdan rikon girlfriend wadda za a rinka hulɗa da ita ta jin daɗi ko da ko na kallo kawai da magana ne haramun ne babu wata alaƙa da ke shiga tsakanin ɗa namiji da mace Allah ya da ita in ba alaƙar zamantakewa aure ba Allah ta'ala shi ya yi mu kuma shi ya san wanda ya ya shirya saitin mu kuma ta hanyar bin dokarsa kawai zai sa a zauna lafiya dan adam da ya yi lantarki layuka nawa masa ba layi biyu ba da proton da neutron ko kuma da abin nan da positive da negative ko in ka ɗauki positive da positive abin zai faruwa boston yana yaya samar da gobara inda baturin mota ne yana al'amarin ta jirkici ta koma rivers kawai take ba ta shiga giyawan ba ta shiga duk al'amari ya hargitse saboda ne saboda an saba mu tsarin da aka tanada to kaga shi kuma ubangiji da nasa tsari sai ya ce kawai miji da mata ya da a su shi yasa lokacin da aka ɗaura aure tsakanin ka da mace za ka ɗauke ta ka je lagos ku je babich ku shiga hotel ku fito tana bugo mu ta wallahi in na ga mana wuri kaza in na tana murna tana kikewa tana jin daɗi ba ka jin kunyar ubanta ka zo ka ce ka ce wallahi ba ta da lahiya ta amma na ga amai take yi ba ka jin kunyar ka faɗa ni waya san abin da annan saboda me saboda da positive da negative ne aka hada da amma inda aka kawai da titi zai ganka kofar gida kana sallama kana ce ladi da ya ci kalmar ladi ta yi bakin ka zai ce a ke bi shi ka ne wai ya ce a sallama mai ladi dan nan zai bi da sungumi don mi don negative da negative ne babu alaka <laughs> matsala za a samu ranar da malam kabiru gombe ya lacca nan ina fita wani ya tarbe ni daga waje ya ce to ya kai kayan sadaki ya kai sadaki ya kai da ya yi komi yanzu an bugo masa waya yarinya ba ta da lafiya kuma ya kai ta asibiti an yi test an ce positive ciki gare ta wannan kullum cikin wannan fatawa muke wallahi uwayen yara mata ku yi hata kullum cikin wannan fatawa muke matsala ita ce wani lokaci zaka tarar da shi mai bidai yayi cikin to wannan galibi ta dan sauki sauki wani lokaci ba ma shi cikin babu inda sauki yake me yasa babu sauki cikin shege ne akai to inda sauki yake in ya san shi yayi misali ya ji tsoron Allah ya taimake ta ya aure ta bai tona mata asiri ba to shi ko inda rikici ke zuwa nan in an ka daura auren da ciki aure mai dauro babu shi kullum ciki wannan ne hitimin muke so da wannan damar da kuke bayarwa ta fira ba alheri ba ce ya ganta yana so to a yadda zai haɗu da ita haɗuwa ta shari'a a cikin jama'a ko a cikin gidansu a falon ubanta tare da gwaggonta ko tare da yadda ko kaunanta ko wani kama da wannan ɗan lokaci a wadatu da wannan kun ga wannan wayar da kuke ta abin nan kuke ɗaukar ta wasa kuna ba 'yan mata bala'in da take haifarwa Allah kaɗai ne sai ya kasa su ko su mtn ciniki suke yi a yi 2 go a yi 3 go 5 go yanzu ma wayoyin zamani har facebook da twitter suna da ƙwarai da gaske sau da babu bala'in da babu ciki wani ya gano yarsa ba ta bacci da daddare kullum cikin rashin lafiya da ciwon kai sai sai ya kwantar da hankalinsa sai gano ba ta bacci da daddare sai dabara da haka sai ya bari sai kamar karfe uku na dare sai ya dawo daidai ta ɗakin ta sai ya tura takara to abin da ya ji kansa ba ya da daɗi ni shi yake bani labari da kansa domin jima'i take yi da saurayinta tana nan ɗaka shi ko yana can ɗake shi ta waya kila wasu ku ba su mata tunani ana irin wannan don haka in har ya zama dole kuna ganin ba ku iya amshi mai yan matan ku waya to a sa lokaci ni na san wani babban mutum a kasar nan a garin kaduna yake babba ne sosai kasar nan da an faɗi kowa ya san shi to in karfe goma na dare ta yi duk yan matan gidan gaba ɗaya ko sai ta kawo ta wurin uwa a aji sai gobe da safe kan tashi a yi mama idan kwana sannan a zuwa ɗauka to kaga ni duk da ni ban yadda ma in ba ƴaƴana mata waya ba amma dai ina ganin yayi kokari ya ya kamanta ko ba akalla su tugo an dakatar da su su night call free call kaga babu su tunda babu waya to wani shi ma a Kano ya faɗa mini ya yi ma yasa irin wannan amma sai saurayin ya zagayo ya bata wani wani spare handset bai da labari saboda haka irin wannan alaƙoƙi wato matsala gare su ko ba kaso sai an yi mutakhidi akhdan da mutakhidati akhdan hadura ne ga tarbiyyar mu jama'a ya kamata mu yi hankali Allah ta'ala ya umarce mu mu kula da iyalin mu kare su daga shiga wato in muka bar suna wannan ina za su je wuta za su je to kuma al'ummar da take haka yaushe ne za ta ci gaba ba ta taɓa ci gaba ba saboda lalace yawa cikinta kuma turawa da daɗewa suke ta fulani ya za a isar da lalace gare ni don sai suka samu sassauƙi ga abin lalace ne cikin aljihunka ga shi na cikin gidanka da kafin bayyana wannan handset su talabijin dinnan bidiyo ake tun ba a kai ga su cd da dvd ba to yanzu an kai ma ga waya komai akwai sai a sa kati 3 gigabyte ko 4 gigabyte sai ya zan babu irin bala'i da sharrin da babu a ciki abin ma haushi ma za ka je su makarantun islamiyya na mata da su makarantun boko primary ma ba secondary ba suna kama 'yan mata da wayoyi da fina-finan bluetooth a cikinsu Baka ina ba da shara duk makarantar da mai ita yake son tarbiyya ya hana waya cikin makarantar gaba ɗaya in daidai su ce ko ma ce ya zan waya ta lalura a ɗauki wayan malami ko headmaster ko principal ko headmistress duk abin da ake so a tuntube su idan ya zama tilas akwai wani dalilin da zai sa dole yaro ko yarinya ya rika waya to a sa doka in ya zo ya ajiye ofishin headmaster misali kila lokacin ah, akwai lokacin da ake extra lessons ana bukatar yaro ya buga waya sai an dauko shi ko yana ta buga waya cewa a zo lokacin kaza a ɗauke ta da sauransu irin waɗannan abubuwa in mun ce za mu saki baki mu ta labarin abin da muke ji da waɗanda ake kama da fatawa dangane da su abubuwan suna da yawa wajibi ne kowa ya kula da iyalinsa kowa ya yadda zai hana iyalinsa lalacewa yadda zai hana gidansa lalacewa ubangiji kai mana taimako ga gyaran tarbiyyar iyalanmu ka kare mu daga shiga wuta sai Allah ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu duk wanda ya kafirce da al'amarin imani to aikin sa ya ruguje wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma ranar lahira yana daga cikin tabaku wannan aya sai ta rufe da cewa kenan dokokin da Allah yake bamu dole ne mu yi imani da su kuma duk wanda ya kafirce ma waɗannan dokoki na Allah ya zan bai yadda da su ba ko bai miƙa wuya gare su ba to wannan duk sa ga baki ɗaya ya rubuce kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ce mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab misalin aikin kafiri shine misalin ka awalwalniya ruwan bako lokacin da kake tafe tsakiyar rana za ka hangi ruwa bisa titi ruwa ne ba komai banza ne don ka duk abin da kafiri ya tara da aiki banza ya tara idan ba imani idan ba aƙida duk abin da kai gini ne kake amma bisa kuwa yana tsayawa ya tsayawa haka Allah ta'ala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wani ya yi tambaya ya ce yanzu ana nufin wanda ya ƙagu maganin asma allah ko lada guda bai bashi sai mace a amsa ita ce akwai abin da allah zai masa zai ce ta yi wanda ka yi don shi ya baka lada don allah yi to kaga duk manya manyan arnan na gaza za a ce wani shi ya kago kaza newton shi ya kago kaza pluton shi ya kago kaza wannan shi ya kago kaza wannan shi ya kaza. sun taimaki duniya ko to don me suka yi don duniya to duniya ta faɗi sai ga wurin tafsirin na wani sunayen su shi ke an biya su amma a wurin Allah ba su da komai da haka Allah ta baraka ta'ala kenan sai yake jan hankalin mu ga cewa duk abin da zamu yi mu yi shi bisa ga asasi na imani bisa ga asasi na cewa don Allah muke idan aka yi ba don Allah ba to an yi aikin banza kuma an taɓe kafin ranar alkiyama ba ya iya samun lada ko guda Ah. shi yasa masu kira zuwa ga musulunci a kullum suke karantar da mutane abubuwan da ke bin da su musulunci kuma don haka jaddade dan fodiyo Allah ya kara masa rahama ya littafin nurul albab kwanakin bayan na muku bishara ta na kammala sharhi wannan littafi kuma ba wai sharhi irin wanda aka saba da shi na ma'anar kaza yake ce kaza ba a'a hujjojin dan fodiyo da fito da su daga cikin littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi dan fodiyo da ya nurul albaba ya takaita shi akan bayanin abubuwan da yake ganin ana da bukatar sanin su zamanin sa kawai to mu yanzu mun kai zamanin da duk magana da kakkawo sai an ce ina hujja to sai muka ce dan fodiyo ba da ra'ayin sa yake nurul albaba ba da hujja yake shi haka iski da ba su sun littafi saboda abubuwan da suke aikatawa shehu ya rubuce su a ciki kuma ba wanda yake musu fadakin ba ka taɓa samun wani malami a kasar nan ko a wata ƙasa a duniya ka ci nurul albami ba dan gudu yake ba sai ya maka musu ya ta dan gudu yake to dan me da ba a nisa hmm? to wato ɗan gudu sai da yana da kurciya abin da ya daban sai da ya girma abin da ya daban gagare shi ya nuna kenan a fato mai na bi a alkitabi takfuruna bi ba'd to ubangiji kai mana dace ina jin lokaci ya ba za mu iya shiga cikin ayat alwala ba sai gobe ko to Eh, sai 29 za mu rufe insha Allah ko dai kuka ce in kuka ce sa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allah ubangiji saka mana da ah, jiya ne kuma ta bayan mana hutuba ta dadda wanda ban kwana ce ga Ramadan ne kamata a ce ɗaya ga cikin mulki wannan wanda da saurara ba an bi so wanda kuma saurara kamata ya ƙara saurara na haka gata nan ana samu an riga haisu tun jiya sai kuma tafsir tun na ranar goma sha takwas ga wata zuwa ashirin da biyar lokacin da malam ya dawo shi malam ya fi so sai kuma ya bi mai nema sai ya mallaka na shi na tambayar mutum ko yake cewa ana ƙara malam lafiya tare da imani amma don adalci akwai sauran tambayoyin jiya ok suna hannunka mm. to shi kenan bismillah ci gaba yake cewa ina son ƙarin bayani game da addu'ar wutiri a mutum wutiri kuma mutum zai iya ƙara wasu addu'o'i kamar addu'ar suka inganta daga abin da addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai tsaya kawai ga addu'o'in da manzo Allah karanta da ita malam jabir bismillah ko mutum na iya ƙari ga addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tsaya gare su kadai alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh addu'o'i daban-daban sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kusan addu'o'i guda uku inda yake ya kunutin mutuyi mafi mafi shahara su ita ce addu'a da ya koya ma Hassan ko Husaini ta Allahumma hadina fi man hadaytu afina fi man afait idan mutum ya tsaga wa'annan addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin kunutin mutuyi ya fi dama wannan ba su aka ya tsawaita ai tai ai tai ba abin da ake so ka tsaya daidai ga abin da shari'a ta zo amma idan ka kara da waɗanda suka inganta cikin littafin Allah da sunna Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan wannan babu ne cikin wanda suka faɗi haka akwai Ibn Qayyim akwai kuma Allama Abubakar Abdullah Abu Zaid a cikin littafin ne tasihul du'a yayi kusan babu akan haka abin da da iskali kara wasu addu'o'i da ba su cikin littafin Allah ba su cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka kikiro wasu addu'o'i ka kara wasu malamai suna ganin cewa ka yi magana cikin sallah wanda yake magana ce wannan babu littafin Allah babu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu malamai suna shakkun cewa akwai sallar ko babu sallar ka amma dai mafi kauli mafi inganci akwai sallar ka amma dai kai abin da ba shi yafi ba saboda in mutum zai addu'a sai ya tsaya ga abin da ya tabbata da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan kenan a game da kuma daga hannu yana halatta a daga hannu kuma a ce amin lokacin da liman ke kunuti yake kunuti yake ke kunuti yana karanta Allahumma inna fi man hadait mutum ya ce amin wa inna fi man afait wa na fi man tawallait zuwa karshe duk wanda aka ce mutum ya ce amin kuma kunuti na wuturi abin da ya fi inganta shine ana yi ne kafin yin ruku'i kafin ruku'i raka ta karshe ake yi a sallar illa kuma bayan kuka kuwa da ruku'i wannan shi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai matsalolin da ke tasowa na game da addu'a da kununci da sauransu shekaran jiya na ji wani masallaci ne suke ana ma tsakanin liman da mamu mamu suna cewa wani abu kamar haka bid'a ne waye shi kuma liman yace kuma in bid'a ne ko wani kamar kamar haka cewa ba su bai mai usulubi ba cikin abubuwan da ne suke ana tattaunawa akan su akwai matsalar yin du'a wa khatmul qur'an idan ka sauke qur'ani ana sallar tarawih ayi du'a wa khatmul qur'an gaskiya al'amari shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli Kuyi sallah kamar da kuka ga ina sallah mu khatmul qur'an bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bata inganta daga ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba eh mutane sun saba da ita in sun saba da ita ya kamata a sanar da su idan ba su bari ba baya halatta kace ba za ka bi su sallah ba akan haka dalili kuwa mun san hadisin Umar da ke cikin sunan Abi Dawud hadisin hadisin Abdullah bin Mas'ud da ke cikin sunan Abi Dawud cewa ya bi ya bi bin Affan sallah tare da yana ganin usman bin Affan yayi abin da bai dace ba a cikin sallah saboda ka irin wa'annan dole man na da wa waqtul Qur'an ba zai sa ya ce ba za ka bi shi sallah ba ko ka ce mai dan bid'a ne ko wani abu haka amma dai abin da ya inganta ba a yi tunda Annabi sallallahu alaihi bai yi ba kuma insha Allah nan da gaba kadan za a daina haka al'amura ke tuwa kadan kadan idan ana karatu su ana fahimta su za a daina wannan shi abin garin na bayanin Allah ta'ala to malam jabir ina kyauta zaton kana maganan du'a khatmul qur'an bai inganta ga sabai a cikin sallah ba amma in kana maganan amman a ya inganta ga daya ko biyu ko uku daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yau ma na karanta ya inganta daga jabir da mata Allah ya inganta daga jabir cewa idan ya zo karshen khatma ya kan tara iyalansa gaba ɗaya su yi addu'a don haka yin du'a khatmul qur'an ya inganta umuman amma san ya cikin sallah shine mawdu'u khilaf wanda kuma wasu daga cikin malamai na wannan zamani daga cikin malaman suna sun yi fatawa ana iya a cikin sallah to ga shi ya nuna kenan wato abu ne da bai kai tsananin harkar bid'antar da mai yi ko kace ba kabin sa sallah ba wallahu a'lam da ne tambayar shi Allah ya so an misa bai a kan sallar du'a ko ya halatta mutum ya fiye da raka a goma sha biyu musamman a cikin wannan wata <laughs> eh to da yake malam jabir kwanakin bayan amsa tambaya game da wannan sai dai ta bambanta yanzu yana tambayar waye sallar duha fiye da shayi irin waɗannan ana kiran su ah, raga'ib da rawati raga'ib wato abubuwan da shari'a ta kwadaitar a kun ga bayanin da malam jabir ya mana kwanakin baya shine ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar duha ranar fatan makka sai wasu suka fahimci cewa ya zanta shari'un am koyaushe ana yi sallar duha suka ce a'a salatu shukr ce to in ma ya zama tashri'u na'am kaga ya kamata a lizinci iya abin da Annabi sallallahu alaihi ya wuce takwas ba haka bai kamata a wuce raka takwas gare ta ba wani zai ce to ai kofar nafila a buɗe take ai kofar nafila a buɗe take amma banda muayyana wanda annabi ne ya ayyana kamar ita wannan kuwa misali da kamar irin qiyamul layl kaga an buɗe mata kofa kamar da muka faɗi kwanakin baya ala khilafin bainal ulama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe kofar ta ana iya tai ai tai ai tai to inda ba wanda ba irin wannan ba sai ka tsaya ga iya abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi Allahu a'lam masu tambayar su kuma tutun shekarun jama'a akwai tambayar ta kamar kuma da ta yi daidai da karatu ke likitan su dai yi zuwa kan tata mai cewa alamalar ko kiristocin najeriya su ma'ar fita ne sannan kuma malam kiristocin najeriya ba su kiran suna allah inda su yanka ya abincinsu to malam abokan da ana wannan cewa da zai yi dole sai zuwa idan ba da fata ko to ba da kai an mafi wato gaskiya wannan ladabi ne mai kyau kar ga kamar wasa muke yi zamanin magabata abin da suka koya mana kenan tun kuɗi fatawa suke kowa bai son ya san shi ya yi ta har abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa innakum na fi zamanin kathirun khutaba'u qalilul ulama'u wasa yace ala nasi zamanun kathirun khutaba'u qalilul ulama'u yace yau masu magana cikin ku kalilan ne amma masu ilimi ba su da iyaka lokaci na nan tafe da masu ilimin na gaske yan kaɗan ne amma masu magana sun yi yawa ba har yanzu mutane ne musu ke aka musu fatawa to mu Allah ya sani har ke ni wallahi duk cikin lokacin karatu nan ba san da nake cikin kunci da ma kamar sun da yake karanta mai saboda ina ganin babban hadari ne amma kaga shi karatu duba shi nake yi in tsara shi shirya in diba duk malamai suka ce sai in faɗa muku zube man kwariya ne ɗebo wa muke sai mu zuba mu ko ba haka ba amma fatawa kiris a ce mi Allah ya ce a ba karamin hadari gare ta shi yasa magabata tun kuɗe ta ga kansu suke yi don haka kar ku yi mamakin malam bakar ya ce bai ko ku ga wani lokaci na tukuɗa ta ga malam jami'ar. hutar da kaina ne nake yi duk lokacin da wani zai iya bada fatawa ba kai ba ya fi maka alkhairi to Allah kai mana dace kiristoci da na Najeriya da na Ingila da na kasashen Laraba da duk inda kirista yake a duniya kirista ne da shar'in ya zama ba riddai daga musulunci ba da shar'in ya zamo ba riddai daga musulunci ba babban dalili shine ayoyin da suka sauka kan ayoyin kitab da suratu ali imran waɗanda su ne mafi tsawon maganar da Allah ta'ala ya kan kiristoci gaba ɗaya su ne akan nasara na jiran Wannan na yun larabawa ne larabawa ne original ɗin asali kaga kenan ba babanu isra'ila ba ne inda mun ce sai sai jinsin waɗannan da Allah ya aiko annabi isa gare su kaɗai ne da na larabawan na jiran ba kiristoci ne ba kenan to in dai ba larabe ne zan kirista ba abin da zai hana shi ma ɗan afirka ya zama kirista kuma a yadda cewa ahlul kitabi ne wannan shine hukunci amun da malamai suka yi amma daga bisani wasu malamai a ƙasar masar sun kayan rikita kuma su masar da wasu adda wannan rikicin don da ke ai nan ne asalin kiristancin larabawa tun da kirta ai kiristoci ne kuma salatar sun daɗe kiristoci ba ba ka to kuma har yanzu suna da kiristoci ne na yi wani likita mai suna na anis mansur kirista ne mai daɗin sha'ani mai daɗin zama kwarai da gaske na yi na yi musulunci allah bai ba shi iko ba ɗan masar ne balarabe so kiristoci larabawa kiristoci ne kiristoci 'yan afirka kiristoci ne kiristoci turawa kiristoci ne da sharaɗin da kai ya zan musulmi ne ya rage kuma kirista kamar bakare ya so tun da bakare tun da bakare musulmi ne zamanin shagari ya rida ya kuma kirista to irin su ba ahlul kitabi bane murtaddi ne wannan inda za a tsaida hukumar musulunci to zai san abin da zai faru ko ya dawo ko ya tafi eh. ai ko kiristoci ko na asali waɗancan galibi ba sunan Allah suke kira ba amma an ɗauke su akan hukuncin abin da addinin su ya ce addinin su ya ce a kira sunan Allah sawa'un sun ce ko ba su ce ba shi yasa har ma akwai malam kidan hadisan ka ba su zube ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ka ce ka kira sunan Allah to kawo shi akwai hadisi na sha ta ce ana zo mana da abinci min qaumin hadithu ahadin ah, bi islam ba su ambaton ah, suna Allah sai annabi sun ce ma'aisha sallallahu antum wa kulu shikenan kun gani wata kokarwa ta yi nauyi wata na nan fresh ke eh? sa kullum muke kawo su kusa kuma suna nan suna tasowa kar ku sha mamaki nan gaba insha Allah irin balan jami'in sun kai 70 a cikin sa suna nan muna tare ne ubangiji ya kare mana dace lokaci bai yi kuwa sai mu dakata a nan abin da makaranta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa idan mun kuskure Allah kai mana afwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum warahmatullahi mutum ya bar matarsa su je kasuwa ko kuma su je tare don sayan kayakin masarufi da kuma tufafinta asali shi ne ka yi wa matar ka hidima da irin waɗannan abubuwa ka samu mata abinci ka samu mata sutura ka samu mata muhalli ka samu mata abin ado ka samu mata duk abin da rayuwa take bukata amma idan bukata ta kama na ta je ta nemo to babu wani dalilin shari'a ne ce ta fita duk wani dalili da ka san ana cewa na kulle mace ta zauna cikin gida a kulle ta ba ta zuwa ko'ina wannan dalili ba ya da karfi a shari'a domin ko inda yana da karfi da an aiwatar da shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan da kowa ya sani ne cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna suna zuwa masallaci suna zuwa kasuwa suna zuwa gona suna zuwa ibar ruwa ba abin da mata ba su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma sharadi shi ne duk lokacin da za su fita su bi dokar Allah wajen fita kulle ba suna nan amma wajen fita ana su lokacin da za su fita su fita bisa da sutura ta shari'a wannan shine asalin hijab su sha makanci kansu daga maza shi yasa su malamai ke ganin ma rufe fuska kansa dole da nasiruddin albani na rubuta rai amma sauran malamai na suna na wannan zamani da magabata da suna ganin fuska ne ba dole